بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الأربعاء شهر ga watan ramadana ijira 1443 wadda ta yi daidai da 20 ga watan hudu meladiya 2022 mana nan cikin tsura ta goma sha ɗaya ita ce suratu hudin alaihi salam Ajiya jiya mun tsaya ne kan ayata arba'in فدر الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم يوم بإذنه تعالى لا متاش فرق الآية أربعين لدى فدر الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مأذن ما بسم الله أعوذ Thank you. tajiri bihim fi mawjin kalliban Allah madaukakin sarki yace wannan jirgin ruwa da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya hau tare da waɗanda aka ce ya tiba cikin waɗanda suka yi imani da kuma zurriyarsa Allah yake wahiya wannan jirgin ruwa ta jiri bihim tana gudu da su fi maujin akan kumfar wannan kogi kaljibali wannan kumfa kai ka ce duwatsu ne mana yadda wannan ruwa ya kiri sai ya zama kamar wasu manyan duwatsu ne kawai a sama wannan ya nuna ba karamin ruwa ake yi ba amma duk da haka wannan jirgin ruwa kuma allah ya ɗora shi sama yana gudu kuma cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba kamar yadda wani wurin Allah ya ce inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya yayin da wannan ruwa ya wuce gona da iri ga sama ga ƙasa Allah ya ce kun sai muka dauke ku fil jariya ma'ana akan wannan jirgin ruwa dan me linaj'ala halakum tazkira dan wannan ya zama wani tunatarwa ne gare ku wata iya a udunun wa'iya kuma kunne wanda za ta kiyaye abu ta kiyaye dan za ta jiga abin da ya faru ta jiga kuma abin da ya faru a wani wurin ma Allah ya ce fafata na abuwa ba sama'i bima'in munhamid mun buɗe ƙofofin sama da wani irin ruwa mai kwaranya da ƙarfin gaske wa fajjar nan arda uyulan haka nan mun keta idanuwar ruwa a ƙasa faltakal ma'u sai ruwan sama da na ƙasa ya haɗu ala amrin qad qudir akan wani al'amari da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsara wa amalnahu ala zati alwa'in wa dusu. muka ɗauke shi akan wani jirgin ruwa ma'abocin alluna da ƙusoshi mana da shi aka bubbuga aka hada Ta bi a ayunina wannan jirgin ruwa na gudana bisa kiyayewar mu da luran mu da ganin mu jaza'an liman kada kufir wannan ya zamo sakamako ne ga waɗanda suka kafirce ma Allah shi sanya nan Allah ya aje wannan aya ga ruwa yayi tsiri kamar duwatsu yana batsa yana kadawa amma ga wannan jirgin ruwa yana tafiya ko motsawa na alamun zai kife babu shi ne wa iya tajiri bihim fi maujin jirgin ruwan na gudana da su akan wannan wato tsiri na kumfar wannan ruwa kan jibali kai kace duwatsu ne wana da nuhu nibnahu annabi nuhu ya kira ɗansa a wannan lokaci wa kana fi ma'zili a lokacin shi wannan jirgi wannan da yana nesa da wannan wato jirgin ruwa yace ya bulayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwan nan tare da mu ka zo ka hau jirgin ruwa mu tsira tare kala ya ce irkan ma'ana wala ta kuma alkafirina karka kasance tare da kafirai domin duk wanda zai hau jirgin ruwan nan ba to yana tare da kafiran da Allah zai halaka kala sai wannan da wanda baya kan imani da Allah sai ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ni zan je in fake akan wani dutse akan dutsen da zai kare ni ya tsare ni daga wannan ruwa tsala annabi nuhu ya ce la'asimal yau ba ai babu wani wanda zai zamo ya tsira a wannan rana mana la'asima bi ma'ana la ma'asu babu wani katangagge babu wani wanda zai tsira a yau dinnan min amrin la'i daga wannan al'amari na ubangiji mana daga wannan azaba ta Allah illa man rahim sai fa waɗanda Allah ya ji kai kuma su ne Allah ya ɗauke su akan wannan jirgin ruwa wa hala na al-mawj Allah ce sai wannan igiyar ruwa ko kumfa na wannan ruwa ta shiga tsakaninsa da shi ba na tun yana hangensa kawai zai nemi shi wannan ruwa ya tafiyar wato ya yi tafiyar ruwa da shi kenan faka da minal mugraqina sai ya kasance cikin waɗanda suka nitse cikin wannan bala'i Allah ya halaka su na waƙila ya maɗaukakin sarki ya ce muka ce ya ardu bla'i ake bayan an halaka waɗannan mutane da ruwan tsufan Allah ke sai muka ce ya ke ƙasa ibla'i ake ki tsotse ruwan da ke tattare da ke mana ke shanye wannan ruwa da kika fita wa ya sama ya ke kuma sama akli wa ma aka ce aqli ki dakatar da ruwan mana ki rike ruwan da ke zuba sai ruwa ya tsaya kasa an ce ta shanye wannan ruwan sai ta shanye wa ghidal ma ma'ana ki dakatar da kuma wato dakatar da zubar wannan ruwa din wa qudiyal amr Allah yake muka hukuntar da wannan al'amari na aka tabbatar da halakar da waɗannan mutane na annabi nuhu baki ɗayansu wasta wannan jirgin ruwa ya daidaita alal a kan wani dutse da ake ce masa aljudi malamai suka ce wani dutse ne da ke aljazira kusa da garin mausul da ke kasar iraki a yau a nan wannan dutse wannan jirgin ruwa ya je ya dakata a nan bayan an gama halaka waɗannan mutane wakila Allah ya ce muka ce bu'udan ko aka ce bu'udan ma'ana halaka ta tabbata lilkaumin zalimina ga mutanen da suke azzalimai su ne mutanen annabi nuhu wanada nuhu rabbahu annabi nuhu ya kira ubangijinsa faƙala ya ce rabbi ya ubangiji inna ibni min ahli lallai ɗana yana cikin iyalai na. kuma kayi min alkawarin cewa za ka tseratar da ni da iyalan gidana wa inna wa'adaka alhaq kuma lallai ka gaskiya ne ba ka sabawa to amma kuma gashi wannan ɗanawa an halaka shi wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci kafi su sani kafi su adalci ya Allah ta'ala Allah yake kala ya nuhu Allah yake ya kai annabi nuhu innahu laysa min ahlika lallai wannan da baya cikin iyalanka mana an fitar da shi daga cikin iyalinka waɗanda za su tsira daga wannan bala'i ba don komai ba saboda ba kan addinin ka yake ba innahu lallai shi wannan ɗanaka amalun gairu sale ma'ana ya aikata aiki wanda yake ba mai kyau ba nan akwai kira'a innahu amila gairu sale ya yi aiki da aikin da yake ba na kwarai ba ko innahu amalun gairu sale shi ɗan naka ma kawai aiki ne mara kyau ma'ana saboda abin da yake aikatawa ba abu ne mai kyau ba ta sanni. kada ka tambaye ni ma laisa laka bihi ilmun ba baka da sani akai dangane da tseratar da ni a a'izuka ni ina maka wa'azi ina tunatar da kai an ta kuna minan ja'ilin. kada ka zamo cikin marasa sani ta hanyar wannan tambaya da kai mun akan abin da baka sani ba mai annabi nuhu ya ce ce rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsarinka an as'alaka daga maka tambayar ma salibi ya bihi tambayar abinda ba ni da sani a ba mana Allah ka tsere ni ka kare ni daga yi maka tambaya kan abinda ba ni da masaniya kai wa illa tamfili Allah idan baka gafarta min wannan sakaci da nayi ba watar amni baka ji kaina ba a kun alkhasirina zan kasance daga cikin wato waɗanda suka yi hasara malamai na cewa tambayar da annabi nu'u yi, ba wai tambaya ya yi ta rashin wato ladabi ga Allah ta'ala ba nan malamai yana cewa kana su kana su'alu nu'in an ta'awili wa'adin wa'ada Allah abinda ya janyo tambayar annabi nuhu ya yi ne bisa fassara alkawarin da Allah ya yi masa domin ai mun karanta a baya Allah ce fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn ka ɗebi cinti biyu na dukkanin halittu ka ɗora cikin wannan jirgin ruwa sai Allah ya ce wa ahalaka da iyalanka na fata gani da iyalanka sai ce illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda maganar mu ta rigaye akan sa cewa za a halaka annabi ne ubayi da masaniyar cewa ɗansa yana cikin waɗanda za a halaka na fata gani kuma ɗansa ya shiga cikin mai iyalansa shi sa ba da ya ga ɗaya ce zo ka hau domin yana da garantin Allah ya ce ya dora iyalansa a kan wannan jirgin ruwa shi kuma Allah ya san wannan ɗa ba zai imani to saboda haka da Allah ya alaka wannan ɗa dole ya tambaya ya ce ya Allah kayi alkawarin iyalai na suna cikin wanda za a ta. shi kuma wannan ɗan na yana cikin iyali na kaga shi kenan ba wai tambaya ne na jalladabi ba a'a akan anya yake sai dai abinda bai sani ba wancan sirri da Allah ya sani cewa wannan da baya ciki sai yanzu ne Allah ya gaya masa wannan shike tabbatar da annabawan Allah fa da manzanni ba san me zai faru gaba ba Allah kadai dan da ya sani ai ba zai tambaya ba amma bai sani ba shi za ya tambaya saboda ya san dai an masa alkawari ɗannan nan nasa ko iyalansa suna cikin waɗanda za su tsira ina fata an gane shi sa malam ya ce ya tambayar ne bisa fassara abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa wa a'alaka fa akaza bi zahirin nafs sai eh, aiki da zahirin lafazin wacce ba a ta'awil bi muktaba hada zahir kuma yabu wannan fassarar da za'irin abin da Allah ya faɗa masa walam ya'lam ma gaba anhu amma bai san abin da ke fake ba abin da ke mukayin Allah ne ba kan kansa sani fa aqdama ala hadha su'al to wannan ne ya sanya yayi wannan tabbayar li hadha sabab saboda wannan sababi ne kuma mu'atabatullahi azza wa jalla ala su'alihi Allah ya yi zargi ko ya masa fada da jan hankali akan wannan tambaya da yi na cewa ya tambayi ma laisa wa'adahu na jati abinda bai masa alkawari zai tseratar da shi ba kufuri yi saboda kafircin wa amali zai uwa gairu salih da aikin da ya aikata wanda yake mara kyau ne mara inganci وقد أعلمه الله أنه مغرق مع الذين ظلموا كما ألا يا جاي بس زي نتقد شيني تاردا وأن نسك ذلك كذا وينهاه عن مخاطبته فيهم كما يا أنا شي yayi magana akan irin waɗannan a baya cewa me ma'ana wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun kaga ga gaya masa wannan shi sa Allah ce karka ƙara yin wannan saboda haka kenan yana da uzuri na abin da ya sa ya tambayar to da ya ga haka sai kuma ya koma wurin roƙon ubangiji da ƙanƙan da kai zuwa ga Allah da neman Allah maɗaukacin sarki kada ya kama shi da wannan abin da ya aikata kuma wannan abin da ya aikata zai shiga babin abinda malamai suke cewa asanatul abrar sayyatul muqarrabin abinda managarcan bayi za su aikata su dauka wannan abin kyakkyawa ne to a gurin makusanta ubangiji su a gurin su ma laifi ne dan wani gaba gari ne wannan tambayar ba za a ce yayi laifi ba amma matsayi irin na annabi nuhu shi za Allah ya magana kenan ba wai laifi yayi ba a'a shi ya kalli an cewa a'alaka amma ya manta da kuma an ce illa man sabaka alaihi kaunu sannan a baya kuma an ce wala tukhatibni fil ladina zalam, ba kuma komai janyo wannan ba ka san da da uba ina fata gani da da uba wani lokacin abubuwa sukan sa uba ya manta dukkanin wani abu idan lamari ya shafi mai ‘ya'yansa wannan shi ne shi sanya Allah ta'ala ya ce to kada ka ƙara tambaya ta irin wannan tambaya shi kuma ya ce ya Allah ina neman tsarinka ka kare ni daga yi maka irin tambaya makamanciyar wannan a nan gaba kuma bai ƙara yin irin wannan ba. ya nuhu Allah ya ce sai muka ce da annabi nuhu bayan wannan jirgin ruwa ya tsaya kan wannan dutse na juji muka ce ihbib ka sauka daga wannan jirgin ruwa bi salamin cikin abinci ko bi tare da yin sallama minna daga wurinmu wa barakatin da kuma albarka mana za ka samu tarin alkhairai alaika gare ka wa ala min mamma aka da kuma al'ummar da suke tare da kai a cikin wannan jirgin ruwa ma'ana za su samu albarka ta tare da kai su ne waɗanda suka yi imani Allah ya ce wa umamu su kuma al'ummatai daga zurriyar waɗannan mutane waɗanda ba su yi imani ba Allah ya ce sanumatti'uhum fid duniya za mu ji yadda su daɗi a gidan duniya summa yamassuhum minna azabun alim sannan daga baya azaba mai raɗaɗi a gidan la'ira za ta shafi su sai Allah madaukakin sarki yace tilka wancananka wannan kissa ta annabi nuhu min anba'il ghaib yana daga labaru na gaibu da muke baka ya kai annabi na ɗaya dai baka halarci gurin ba amma kuma gashi kana bada labari na biyu baka karatu baka rubutu balla ce ka karanta littattafan waɗanda suka gabata amma ga shi ka kawo labarin ƙisar ka bar kana gurin a gabanka kai. Allah ce to wancananka wannan labari ne na gaibu nuhiha ilaika muke yin wa'ayi zuwa gare ka ma kunta An anta wala qaumuka min qabli hada kafin wannan lokaci da muka yi maka wannan wa'ayi kai kanka baka san wannan labari ba haka nan mutanenka ba ba su san wannan labari ba sai bayan wannan wa'ayi da muka yi maka Allah ya ce fasnel to ka yi haƙuri wurin isar da saƙon Allah kada abinda cutar wanda mutane suke ma ya ana ka isar da saƙon Allah ba don komai ba saboda innal aqibata lallai kyakkyawan ƙarshe abin yabo للمتقين ينا تبتا ديجا مسؤولا الله الله يتابنا شيء لا نعم. وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا Allah madaukakin sarki ya ce mun aika zuwa ga adawa shine wa ila adi mun aika ma adawa a ka'un huda dan uwansu annabi hudu alaihi salam kala da annabi hudu ya je gare su ya ce ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku mutata ma Allah ma'ana ku kaɗe ta Allah ta'ala ma lakum min ila'in gairu ba ku da wani abun bauta in ba Allah ta'ala ba in antum illa Muftaruna, ku ba komai bane face masu ƙirƙariya dangane da bautan gumaka da kuke bautata ba ku Muftaruna ne masu ƙirƙirar ƙarya ne ku danganta ma Allah saboda danganta ma Allah ababen bauta ta gumaka da kuke yi ya qawmi la as'alukum alayhi ajra ya ku mutane na bana neman wani lada akan wannan kira da nake muku izuwa ga tauhidi in ajriya illa ala Allah na neman lada gurin kowa sai gurin Allah illa ala allazi fatarani sai gurin Allah wanda ya alike ni afala taqilu wai ba za ku hankalta bane ku duba ku gani ba na neman wani abagun ku ballantana ku ce abin duniya na zo nema shi ya sanya nake muku wannan wa'azi na on. wa ya qaumi astaghfiru rabbakum yace ya ku mutane na ku ji tsoron ubangijinku ku daina shirka sun sa'an sa'annan ku tuba ilaihi zuwa gare shi ma'ana ku koma zuwa ga Allah ta hanyar yi masa biyayya idan kuka yi wannan kuka guji shirka kuka bautata ma Allah kuka koma zuwa gare shi yursilis sama'a alaikum mijrara Allah zai saukan muku da ruwa mai kwaranya a kanku Asama samaa anan al-matar Allah zai saukan muku da wato ruwan sama mai kwaranya ma'ana gare ku wannan yana nuna tauhidi da tuba daga aikata laifi zuwa ga Allah yakan janyo sanadin arziki na zubar ruwan sama wato ga bayin Allah waye zidkum quwwatan kuma Allah zai kara muku zai daɗe ku da wani ƙarfi ila quwwatikum tare da ƙarfin da kuke da shi sai ya ba ku ƙarfi na dukiya kuma ga ƙarfi na yaya bayan wancan ƙarfin gangar jiki da Allah ya ba ku wala tatawallaw mujrimina amma fa kada ku kuskura ku doya baya ku kangare kuna maɓarnata masu haɗa Allah da wani

suka ce ya kai annabi hudu ma ji tana bi bayyana ai baka zo mana da wata hujja ba akan maganarka wa ma na bi tariki hatina an qaulika kuma mu ba yadda za a yi mu bar ababen bautar mu allolin mu saboda maganarka wa ma na laka bi mu'minin kai mu ba za ma mu taba gaskata ka ba akan abin da kace na cewa abota ta mu Allah shi kadai babu wani abin bauta in ba shi ba inda kulu ba komai za mu faɗa ba dangane da lamarinka illa taraka ba'du alihatina bisu sai dai mu ce wasu daga cikin allolinmu ne suka yi maka shafa da mummunan abu mana allolinmu ne suka jefe ka shi za ka zo kake wannan maganganun na taɓar hankali taɓa su kai suka mai suka taba ka a ce ba tun yanzu ake wannan ko ba ka bane suka ce kawai mu ne abinda za mu faɗa abinda za mu faɗa ke mu ce allolinmu itaraka mana sun shafe ka ba du'ali hatina wani sashi na allolinmu so da mugun abu suka sa ma taɓin hankali shine kake faɗin maganganun da kake yi kala sai annabi hudu ya ce da su inni ushidullah lallai ku sani ni ina mai shaida ma Allah Allah ya zama shaida gare ni washadu kuma ku zama shaida ku rike abin da zan faɗa anni bari'un mimma shirkuna lallai tabbas ni ba ni ba duk abin da kuke haɗa Allah da shi mana ya ƙara kangare ma allolin nasu a gabansu ya nuna allolin ba su isa a bakin komai ba to da abin da za su yi masu ya ce mai ni bari umarnin matu shirkuna ba ni ba abin da kuke haɗa Allah da shi min duni iko ma bayan Allah faki duni ku shirya min duk wani kaidi da makirci mana ku shirya duk wata dabara don halaka ni jami'an baki ɗayanku da ku da gumakan naku sun malatun na sa'an nan kada ku ɗaga min ƙafa ko ku tsa'irta min daidai da sakan ɗaya me yasa ni tawakkantu an Allah ni na dogara ne ga Allah rabbi ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku Sau aka haka da Allah ne ma'aliki na ma'alikinku ba ku isa ku cutar da ni da wani abu ba Mamin min babu wata dabba da take tafiya ban ƙasa mana babu wani abu mai rai da yake tafiya a ban ƙasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha Wace Allah yana rike da makwarkwadar kansa mana kowa karkashin damkar Allah yake da ku da allolin naku dan makircin da za ku yi a hannun Allah ta'ala kuke kuma Allah zai kama ku inna rabbi ala kulli shai'in, inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan turba madaidaiciya shine tafarki na gaskiya da adalci saboda shi Allah adali ne kuma baya kama mutum sai da abin da yake na gaskiya ne ya cancanta a kama shi na'am فإن تولوا فقد أبلغتكم يستخلف ربي قوما غيركم ولا تظنونه شيئا إن ربي على Allah madaukakin sarki ya ce fa'inta wallau idan suka juya baya gabarin wannan umarni naka faƙad ablabtuku haƙiƙa ka ce da su na isar muku ma'ur siltu bihi ilaikum abinda aka aiko ni zuwa gare ku na gama nawa aikin tun da na isar da nawa saƙon wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ne kuma ubangiji na zai iya musanya ku da wasu mutanen ba ku ba mana ya halaka ku ya kawo wasu ba ku ba wala tadurruna hu shay'a kuma ba za ku iya cutar da Allah da komai ba dan kun hada Allah da wani wurin bauta inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lallai ubangiji na mai kiyaye dukkanin komai ne daga cikin duk abin da ya kiyaye akwai abin da kuke aikatawa ma ja a amurona Allah ya ce yayin da al'amarinmu ya zo mana yadda umarninmu ya zo na azabtarwa da adawa na jaina hudar sai muka tseratar da annabi hudu na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi da rahmatin minna da wata rahama daga gurinmu mana muka tseratar da da ra'ama daga gurinmu wa najjaynahum hakanan muka tseratar da su min azabin ghalib daga wata irin azaba mai kaushin gaske mana azaba mai tsanani wannan azaba kuma shine Allah ya turo musu wannan iska din inda Allah yake cewa fi adin idh arsalna alaihim ar-rih al-aqim masu labarin adawa lokacin da muka turo musu da wata irin bakararar iska ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramin babu wani abu da ta bi ta kansa face sai ta mai da shi rididdigagge azube mana ta halaka shi wannan shine azabar da Allah subhanahu Ta'ala ya turo musu

watilka adun Allah ce wancanan ka su ne adawa ga yadda ƙarshen su ya tsari an yi raga-raga da su iska ta gama da shi wannan ana nuna ishara ne zuwa ga cewa ga dai ƙarshen azzalimi inda yake ƙarewa ka yi tafiya ban ƙasa akwai ɓurɓushin mai alamomi na abinda wato suka bari na kufai bayan Allah ya alaka su jahadu bi ayati rabbihim sun musanta ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu sun saba ma manzannin Allah duk da cewa annabi hudu suka saba ma shi kadai amma duk wanda ya saba ma manzo daya yana da hukuncin ya saba ma manzannin Allah gaba daya saboda gaba daya manzannin Allah suna kira ne zuwa ga ta Allah shi sa Allah ya ce wa asaw rusulahu sun saba ma manzanninsa kenan wanda ya saba ma manzan Allah daya ya saba dukkanin manzanni wattaba'u kuma sun bi amara kulli jabbarin umarnin dukkan wani mai jin kai wani jabberi anidin mai tsaurin kai ga barin gaskiya shine ma'ana sun bi wato sarakunansu da shugabanninsu wurin su kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ala Allah yake sai aka bibiyo su da tsinuwa tun daga wannan duniya tsinuwar daga wa daga sauran mutane ko yanzu aka karanta labarin adawa sai ka ji me musulmi ma na wannan al'umma yana cewa Allah daransu. kuma aka bane shine ma'ana an biyo bayan su da tsinuwa daga bayan Allah har ta shayar kiyama bayan tsinuwar Allah wa yawmal da kuma tsinuwa ta ranar lahira wanda shi kuma za a musu akan ne a gaban filin taron alkiyama baki daya ana Allah ce ku saurara inna adan kafaru rabbahu lallai adawa sun kafurce ma ubangijinsu ala bu'udan li'adin Allah ce ku saurara nesata daga rahmar Allah ta tabbata akan adawa qaumi hudin mutanen annabi hudu Allah ya shi mu na'am wa ila wa'ila samuda Allah ce haka nan mun aika ma samudawa a kahun saliha ɗan uwansa annabi salihu ƙala ya kawo mai hudunla da annabi salihu ya zo gurinsu ya ce ya ku mutane na ku bautata ma Allah ku kaɗaita shi malakun min ila'in gairuhu lallai ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba huwa an sha'akun min al'arzi Allah shi ne ya ƙirƙiri farkon halitta ku daga ƙasa yin ƙuda shi aka halitta annabi adamu alaihi salatu wassalam wata mara ha? sannan kuma ya sanya ku ku zamo masu raya wannan ƙasa a cikin ita wannan ƙasa ɗin kuka yi gine-gine kuka yi amfani da duwatsu kuka yi gini da fasaha na ci gaba na duniya duk Allah ne ya hore muku wannan ƙarfi da kuka yi wannan abu fastaghfiruhu to ku nemi gafarar wanda ya hore muku wannan daga shirka sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi ta hanyar yi masa biyayya kar ku gari masa inna rabbi lallai ubangiji na tsaribun kusa yake da halittarsa da iliminsa da kiyaye kiyayewarsa mujibun

halu sai samudawa suka ce ya salihu ya kai annabi salih kaji kun tafi na marjuwa da ka kasance cikinmu abin kwaɗayin za ka zama wani babban mutum saboda alayyaka da ɗabi'arka ma'ana sai muke ma kallon wani babba za ka zama mai daraja a cikinmu saboda alayyarka amma kuma sai ka kawo wannan kaga shi sun da mutumin kirki kad kunta fina marjuwan ka kasance cikin mu abun kwaɗayin ka zamo shugaba ma jagora saboda kyawawan ɗabi'unka kabla haza amma fa kamun ka faɗi wannan magana da kake faɗa a tanhana yanzu kai ne za ka hana mu an na abu da ma ya abu da aba'una ma bautata ma abin da iyayenmu suke bautata ma na gumaka wa inna lallai mu lafi shakkin wallahi muna cikin shakka da kokonto mata tad'una ilaihi daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi na tauhidi din nan muribun ko muna cikin wato shakkar gaske akan gaskiyar abinda wato kake kiran mu zuwa gare shi qala ya qaumi بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تجدون لي غير تكفير قال ya ce ya kawo ya ku mutane na ara aikin ku bani labari in kuntu ala bayyinati in na kasance a kan wata hujja da bayani min rabbi daga ubangiji na idan ma'ana kan gaskiya nake kenan wa atani min rahma kuma Allah ya bani rahma daga wajensa shine ya bani annabta faman yasurni waye isa ya taimake ni ya kare ni min Allah daga azabar Allah in asaituhu idan na saba masa yanzu da kuke cewa in daina kiran ku zuwa ga addinin Allah to wannan in na daina yi na saba ma Allah to in na saba ma Allah wa zai kare ni ku babu wanda zai iya kare ni fama ta ziduna ni babu abinda za ku kara min da wannan umarnin da kuke cewa in daina kira zuwa ga addinin Allah gaira takfirin sai ƙarin asara da taɓewa da ɓata kawai za ku daɗe da shi saboda haka ba ruwa na da wannan abin da kuke faɗa na ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تعشل في أرض الله ولا تمسوها بسوء عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب to bayan an yi wannan sai suka nemi a zo musu da aya wata alama da za ta nuna gaskiyarsa kuma suka nuna dutse suka ce so suke wannan dutsen ya tsage taguwa ta fito daga ciki idan taguwar ta fito kuma nan ta ci kuma ta haifi yadda mace abinda suke so ke nan, in ya yi musu wannan za su yi imani kaga su suka nema annabi salihu ya roƙi allah sai allah ya bashi taguwa ta fito ga ɗatta to akwai dama gurin da suke shan ruwa kogi ne suke zuwa su ɗebi ruwa to duk sanda ka jawo wa kanka wata jaraba daga Allah to kuma sai Allah ya mai ya jarabe ka ya kace to yanzu za ku dinga raba ruwan da kuke ɗiba ne da ku da taguwan nan rana ɗaya za ta je ta sha ruwa ita kaɗai na ta wannan kogin kada wanda ya yi. washe gari za ku kenan daren da kuka je ɗiban ku ɗibi na yau ku ɗibi na gobe ke saboda gobe kan wanda ya je wannan ruwan zuwan taguwa ne za ta je ta sha ruwa suwa suka nema ka taguwar su kaga to tun da aka kawo dole su jure abinda ne za a jarrabe su da shi za su ba Allah kuku za su kan gani to wannan shi ma kuma wai bai ba in yanzu gaskiya wannan ta takura musu waye zai kashe ta ita taguwar suka shirya wanda zai zai far mata wanda ya fi kowa rashin arziki duniya da lahira ya tashi domin haka Allah ya kira shi izin ba a sa a. wanda ya fi kowa rashin arziki a cikin samudawa ya miƙe ce shi zai to nan shine annabi salihu ya ce da su wa ya kaumi ya ku mutane na hadhihi naqatullah wannan ita ce taguwar Allah lakum aya za ta zame muku aya ce mu'jiza ce na ku imani da Allah fadaruha to ku rabu da ita ta'akulu fi ardillah ta ci a ban ƙasa ta Allah wala ta habi bisu kar ku kuskura ku shafe ta da wani mugun abu fa ya akuza kuma azabun kare. azaba makusanciya za ta iya far muku idan har kuka soke wannan ne wannan taguwa din fa aka ruha sai suka soke ta mana suka soke ta wasu daga cikin malamin tafsiri suna cewa wanda ya tashi zai soke kan ana ce masa kudda ibn salih wanda wannan ruwaya ce daga malamin tafsiri amma ba hadisi ne marfu'i sahihi zuwa ga annabi ba shi ne ya ƙara ziga wasu mutanen su ma marasa hankali sai aka samu ƙarin wajen mutum bakwai da kuma wani mutum ɗaya ya ƙara haɗuwa da shi kaga sun zama nawa su su tara ce shi za a wani wurin Allah yake wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun ko wasu mutane a wannan birni mutum tara barna suka je yi ban kasa ba gyara ba shi ya jagoranci su ya za a je su kashe wannan taguwa su huta da wannan sharaɗi yau su sha ruwa gobe za su ɗibi ruwa ba na taguwa ne saboda haka sai suka tafi kuma suka soke wannan taguwa shine Allah ce fa ruwa sai suka soke ta faƙala sai Annabu salihu ya ce da su tun da kuka soke wannan taguwa to abinda zai biyo baya azaba ce daga Allah faƙala sai ce da su tamattu ku ji daɗi fi kuma a gidajenku salasata mai iya kwanaki uku bayan kwana uku azaba za ta zo dole fa an ba su ne in tabal an daga musu kafa da a lokacin sun koma sun tuba ga Allah ta'ala da shi nan amma kangara ta hana su gani suke kamar ta su yi fakala tamatta'u fi darikum salasata ayyami ku zauna ku ji daɗi a gidajen ku kwana uku zalika wa'adun ghairu mahzum wannan alkawari ne wanda ba na karya ba tabbas wannan alkawari sai ya faru da lamma da na jaiwa kone والذين ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ولموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ma ja a amruna Allah ce yayin da al'amarinmu na halakar da waɗannan samudawan ya zo Allah maɗaukakin sarki ya ce na je na salihan sai muka tseratar da annabi salih wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi ra'amacin minna da ra'ama daga gurinmu wa na je na hukumuka tseratar da su min khizi yau ma'izin daga taɓewar wannan rana daga hasarar wannan rana muka tseratar da shi inda rabbaka lallai ubangijinka huwal shi ne sarki mai tsananin ƙarfi, al'azizu wanda yake mabuwayi mai rinjaye a kan dukkanin wato bayinsa wa aka akaza zala zana ha? Allah sai ga tsawa mai tsananin gaske ta kama waɗanda suka zalunci kansu su ne samudawa fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim jasimina suna azube akan gwiwoyinsu matattu a cikin garinsu gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya alaka ka allam ya fiha Allah ce kamar ba su taɓa zama a wannan garin su ba a wannan ƙasa ta su ba hijir samu gaba ɗaya Allah ya alaka su ana Allah ce ku saurara inna da kafaru rabbahu lallai samu dawa sun kafurce ma ubangijinsu ana ku saurara bu'udan li samud me sata daga ra'amar Allah ta tabbata akan samudawa ma'ana Allah ya nesa tasu daga wato rahamarsa ma'ana Allah maɗaukacin sarki ya nesa ta waɗannan samudawa masu kangara daga ra'amar Allah ta'ala Allah ya kiyashe mu lokacin mai ta mu tsaya nan wallahi alaikum ne tambaya guda ɗaya mai a mala assalamu a gaya mana kunsau kunsan aikin aliyu da tsawo da tsawo da da da da za a wata ne amma da zai za da yanzu lokacin da suka a cikin to shi irin wannan abin da aka yarjejeniya ya kamata a tsaya a kan yarjejeniya almuslimuna ala shuruɗu ala yi. idan har duk in kai dubu ɗaya za a baka ɗari kutu don me zaza za a rage ma ka nan sun rage ma kana da yancin ka ce a baka kuɗinka a cika ma kuɗinka sai fa idan ka fahimci azzalimai ne bayan da za a yi su ƙara ma kuɗin ji yadda kai ba za su iya kara ma ba amma in ka yi magana an cika ma kuɗin ka shi ke nan wannan shi ne asalin abin da ya kamata amma idan wato ya zama na kwata-kwata ba za su cika ba ka yi maganar ka ja hankalin to a nan shi ne in 250 suke baka to sai ka ɗauki hamsin ɗinka ka ajiye idan baka hamsin ɗinka sai ka cika ba kuma ka ɗebi biyar ka ajiye ba ina fata an gani kada la muna wa la muna karka zalunci karka bari a zalunce ka wannan shine ka'ida a shi a dangane da magana ta biyu kai ma ka sani haɗa mace da namiji a wuri guda inda ba larura ba yadda za ka ba dama wasu na bata yadda da wannan ba da zai fi kyau ma in ma za abin nan ɗin ya zama na wasu na daga gefe wasu daga nan ko in ka ɗebi matan su zauna a baya shi kenan shi ya da yawa mutanen mu suna ganin wai an bi shari'a wai ba za a samu kuɗi ba wannan mun gurgun tunani ne galibi masu bin shari'a ba kuma su Allah ya fi sa ba wai tara kuɗi ne fa matsala ba albarka ba tara kuɗin ba albarka kalli Najeriya mana bari buga misali kalli manyan nan akwai mara kuɗi amma akwai albarka a kuɗin babu sai dai a ce lissafi a tara amma ba za a ga masallaci da ya gina ba ba za a ga wasu marayu da ya ɗau nauyi ba ba za a ga kaza ba ba za a ga kaza ba ana ramadana mutane suna kwana da yawa ba abin da ya dame shi saboda ba tarin kudin ba ne albarkar sai ka tara kudin sai Allah ya mai da kai bawon kudi kai ta bauta ta musu bawon kudi mana kai ta bauta ta musu kai ne za ka ajiye ka taskance ka gina ka yi kaza kai ta yi ka tsare rayuwarka kuma ka mutu in ba za ba kuma wasu su gada waɗanda ko Allah ya ji ɗanka ba za su ci ba balle su ce wai mu sa kafet a nan mu gina islamiyya can mu taimaki marayu nan da wakafi da sunan babanmu wala ba za su yi ba ba zuwansu da kai ana ban labarin wani bawan allah mawadaci ne yanzu sun kaji miliyoyin kuɗi amma da yake almajiri ne yana karatu littattafai irin wannan suka ce wallahi sai an ziyar aka ce ku bari ma a yi masa wakafi a kai wani wurin ko labirari na manyan makarantun nan ɗalibai ta amfani zai masa wakafi ya zai mallaka suka ce ya sayar sayar sai wani ne ya zo ya ce to a yi musu kuɗi aka wani littattafan kuɗi ya biya su sannan ce to aje a ajiye mashi wannan ɗaya zama masa wakafi wannan bayansa to kaga ka zama bawon kuɗi ka ƙare rayuwar a banza saboda ka ba wai tarin kuɗi ake kallo ba albarka ka bi ƙa'ida ta shari'a wa manyan yattaqi Allah ya allah umar karaja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kan da ake a taba lokacin kamun a hana yin acaba na zan waɗanda suke acaba na zan wani yana acaba lokacin baya ɗaukan mace amma kuma Allah ya sa masa albarka mashin ɗin da yake da shi ya ƙara samun wani wannan ɗin kuma ya canja ya ƙara yin sabo da shi ƙarshe ma yana ji ya samu da sun kai biyu ko uku don nasa ko ba ya ɗaukan mace a lokacin da wasu ke samu ba ɗau mata ba za su samu kuɗi ba wannan shine ka bi shari'a shi arziki Allah ne mai yin arzikin in ya ga dama ƙasa an kaɗa ga haikayi kuɗi ba haka ba ne sai zo ma da arziki ta inda ba ka tsammani Allah ya samu lafiya shi kenan Allah ya dauki musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rahma Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya karɓa mana ibadunmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين